hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 430 daidai da 25 ga watan biyu shekara ta 2009 muna cikin babi na farko littafin iktida'u siratul mustaqim shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama ya ce thumma inna ballina sannan mutanen da suka ɓace mutanen da suka ɓace ma hanyar shari'a ta ci du'a mata dinihim za ka taras da baki ɗaya addininsu innama ya bil aswatil mutaraba yana tsayuwa ne da murya ta waƙa tajidu ammata za zaka taras da addinin su baki daya innama yaqumu bil aswati mutaraba addinin ya tsaya ne akan sauti na waka wasuwar jamila da kyawawan surori fala na bi amri dinihim don haka ba sa himmantuwa da al'amarin addinin su بأكثر من تلهين الأصوات Fiye da rera waƙoƙi. wannan magana ta shekul islam ibn taimiyya magana ce da take matsayin kalubale ya ce dukkan mutanen da suka bata waɗanda suka bar addinin gaskiya za ka taras da addininsu an gina shi ne akan waƙe-waƙe. da amfani da hotuna kyawawa don haka babu abin da ya dame su cikin addinin nasu face rera waƙa mai daɗi wannan magana ƙalubale ce ka dubi addinin yahudanci za ka taras da rawa da waƙa a cikinsa ka duba addinin kiristaniti za ka taras da waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe da rawa a cikinsa ka duba addinin matsafa za ka samu bai rabuwa da kiɗa da waƙa kai shekul islam ya ce amatu dinihim baki ɗaya addini in dai na batattu ne ba a raba sai da kiɗa da waƙa. wannan magana da ya faɗa ya faɗe ta shekara 700 da suka wuce shin maganar gaskiya ce har yanzu sun matajido ya ce sannan in ka dawo gefen musulmai za ka samu ka dubtuliyat hadhihi al-umma ita ma wannan al'umma ta annabi muhammad an mata jarabawa min ittikhadi sama'il mutraba min sama'il mutrab game da sauraron wake-wake bi sama'il qasa'id za ka samu cikin al'ummar annabi muhammad akwai waɗanda suka ba mu ƙasida muhimmanci ana sauraron kasidu wa islahil qulubi wal ahwali bihi har ma kuma suna ganin za su gyara zukatan mutane za su gyara halayyan mutane ta amfani da wake-wake to idan ka duba da kyau sai ka fahimci abin da Allah ya faɗa a suratul fatiha ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما فيه مباهاة لبعضها للضالين kenan idan aka samu wani sashin musulmai sun yi riko da kiɗa da waƙa sun yi kwaikwayon wani sashi na batattu kenan allahu akbar wannan magana gaskiya ce ka lura da halin da muke ciki a yanzu ko da hukuma ce in tana da wata bukata na gargadin talakawa misali ana son a yi gargadi game da hadarin cutar kanjamau abinda hukuma take sai ta nemo mawaki ta biya shi kuɗi rera waka akan hadarin kanjamau shekul islam ya ce suna ƙoƙarin gyara halayyar mutane amma fa ta waƙa da waƙa za a yi wa mutane matashiya da waƙa za a shiryar da al'umma ko da tallata wata manufa ne hukuma za ta yi ba ta tallata wannan manufa ba tare da ta hada da waƙa ba ko ko wani kamfani yana son ya tallata kayan da yake yi za ka taras a wannan zamani sai ya haɗa da kiɗa da waƙa da kuma 'yan mata a zagaya gari ana kiɗe-kiɗe saboda jama'a su gane ga wani kaya ya fito sabo don haka yasa sana'ar waƙa ta yi tasiri a wannan zamani saboda al'umma suna ganin ba za su zauna ba in babu kiɗa da waƙa ta nan ne za a iya samun shiriyar al'umma wannan koyi ne da aƙida ta kafirai babu ko shakka dukkan wata aƙida da aka samu kiɗa da waƙa a cikinta wannan aƙida ba ta da alaƙa da annabi muhammad dukkan aƙidar da za a taras da kiɗa da waƙa da rawa a cikinta wallahi wannan aƙida ba ta da alaƙa da sunnar annabi muhammad inda za a yi amfani da kiɗa domin shiryar da al'umma to ku tabbata an yi amfani da ayoyin shaidan don a jawo hankalin mutane shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafi na 569 ba a cikin wannan littafin ba ka duba majmu'u fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyar da sittin da tara ya ce wa'alam ka sani ya kai musulmi annahu lam yakun fi unfuwanil quruni salasatil mufabbala karni guda uku ɗin nan da Allah ya fifita su akan halittar ɗan adam karni uku ƙarnin sahabban annabi Muhammad da karnin tabi'ai da kuma karnin tabi'in tabi'ai waɗannan su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafifita daga cikin dukkan karni na halitta na ɗan adam shekul islam ya ce labil hijaz ka binciki yankin hijaz na shibhul jazira wala bisham ko ka binciki yankin Siriya wala bil Yaman ko ka dawo ƙasar Yaman wala Misra wala Magriba wala Iraqa wala Khurasan ko ka tafi Misra ko ka zo arewacin Afirka shine ake kira al-Maghrib ko ka tafi yankin gabacin Iran shine Khurasan min ahli dini was salahi was zuhdi wal ibada ka bincika a wannan zamani zamanin sahabban annabi muhammad zamanin tabi'ai zamanin tabi'in tabi'ai ka zagaya sassan duniyar musulunci kab ba za ka taɓa samun wani mutum mai addini mai gudun duniya mai kulawa da ibada mai yajtami'u ala misla sama'il maka'i wa tasdiya wanda za a ce yau gashi yana sauraron kiɗa da waka ba za ka taɓa samu ba a waɗannan zamuna guda uku mutum mai addini a taras da shi yana amfani da kiɗa da waƙa a matsayin ibada ba za ka taɓa samu ba a zamani uku ɗin nan inji shekul islam ka binciki iya hadisin da za ka samu ka leƙa dukkan wani littafin tarihi da za ka gani ba za ka taɓa samun zamanin da aka ce ma ga sahabbai nan sun haɗu suna rawa a matsayin ibada a karantarwar annabi Muhammad ba ita ma wannan maganar kalubale ce ya dai yi ta shekara 700 da suka wuce in za ka karyata shi je ka bincika za a samu wani sahabin annabi Muhammad da yake rawa a samu tabi'i yana rawa ko tabi'in tabi'i shekul islam ya ce man ya ala misli sama'il muka'i wa tasdiya wala bi duffin a ce ga malamin sunna yana rike da ganga wala bi kaffin koko yana rike da tafin hannunsa yana tafawa ɗalibai suna amsa wala bi qadibin ko a ce ga malami nan na sunna amma kuma gula na hannunsa yana rafsa kalangu ana rawa ba za ka taɓa samu ba a cikin zamani uku ɗin nan wa inna ma uhdisa hada ba'ada zalika fi awakhir al-mi'ati saniya an shigo da kiɗa da waka a cikin addinin musulunci a bayan shekara ɗari biyu da tafiyan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sai bayan mutuwar manzon Allah da kamar shekara ɗari biyu sannan kiɗa da waƙa ya shigo cikin al'umma mara ahul ahim a imma a lokacin da malaman sunna suka ga fitowar kiɗa da waƙa cikin addini an karuhu sai suka kyamaci abin kowane malami ya yi magana akan cewa kiɗa da waƙa sun saba ma sunnar annabi muhammad wannan magana ta shekul islam magana ce wadda take gaskiya to yana ma magana ne akan wancan zamani da zai tashi a wannan zamanin namu zai taras da masu amfani da music wai suna yabon manzon Allah har ma suna kiransa al'anashidul islamiyya wannan waka ce ta musulunci sunanta kenan al'anashidul islamiyya ka duba mawsu'atu fatawa mu'asira mujallar na hudu shafi na 572 aka ce amma hadihil anashid waɗannan waƙe-waƙe allati tusamma islamiyya waɗanda ake kiransu wai waƙoƙin musulunci wallati tashabu musiki ana haɗawa da music a kira shi waƙan musulunci me ya gama musulunci da waƙa fa itlaqu hadhihi tasmiya alaiha yu'tiha shay'an min al-mashru'iyya wa hiya fil haqiqa gina'un wa musiqiyyun wa tasmiyatuha bil anashid al-islamiyya huwa zurun wa buhtanun inda duk mutum ya kai ga gyara waƙa don yayi yabo ga annabi Muhammad ko yayi yabo ga sahabban manzon Allah sunan abin da ya yi shine waka inda duk ya kai ga yabonsa abin da ya aikata waka ne bai taɓa zama yabo ga annabi muhammad wala yunkin an ta kuna badilan anil gina da yawa za ka ga mutum to ni dai yanzu na samu shirya ba ni sauraron bob mali yanzu shi bai jin waƙan bob mali kasussukansa duk na waƙoƙin musulunci wani irin canji aka samu wala yumkin an takuna badilan anil gina ba zai taɓa yiwuwa wannan waka da aka yi wa addinin musulunci ya zama musanye ga wancan kiɗa na kafirai ba fala ya juzu an tubaddala alkhabithu bil khabisi in shirya kake so ka tuba ba ruwanka da waka da kiɗa da rawa to bai kamata a samu kuma ka ɗauki wani mummunan abin ka riƙe ba wa innama naj'alu tayyiba makanal khabis maimakon haka za a samu ne a motocinka a gidajenka kasussukan wa'azi ne kasussukan kira'o'i ne ba na wake-wake ba da sunan wake-waken musulunci wa sama'uha ala annaha islamiyya sannan har a saurari waɗannan waƙe-waƙe da suna cewa an saurari waƙan musulunci wa abudu bizalika a ɗauka ibada ma ake yi to daga wannan lokaci kuma matsayinka ya wuce na ma mai laifi yu'addu ibtida'an ka zama ɗan bidi'a ka ƙirƙiro bidi'a lam azan bihi Allah wanda Allah maɗaukaki bai yi izini da yinsa ba nas'alullaha as-salamata wal afiya maganar gaba ɗaya babu tawa ka duba mausu'atu fatawa mu'asira mujallar na hudu shafi na 572 kuma duk wanda ke son ya gane cewa ba a haɗa musulunci da waƙa duk wanda ya haɗa bid'a ne ya aikata ka nemi talbisu iblis shafi na 237 al-mudkhal littafin ibn al-hajj mujallar na uku shafi na 109 al'amru bil ittiba'i wa nahyu anil ibtida littafin al-imam suyuti shafi na tara wa ma ba'daha ka duba zammul malahi littafin ibnu abid duniya da al bi annal azfa haramun littafin abubakar aljazairi da tanzihu shari'ati anil aganil khali'a wa tahrimu alati tarbi littafin muhammad nasiruddin al-albani Allah maɗaukaki ya musu rahama abin mamaki akwai mutanen da suke ta kokarin su halatta kiɗa da waka har ma su shigar da shi cikin addini abin takaici kai abin takaici ne har ma ana samun waɗanda suke ƙirƙiro hadisan ƙarya ba tun yau aka fara ba tun zamanin shekul islam ka duba majmu'u fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyar da sittin da uku shekul islam ya ce wa azharu minhu kaziban an samu malamai miyagu waɗanda suka yi ta ƙirƙiro hadisan ƙarya don dai su tabbatar da cewa kiɗa da waƙa ana iya danganta su ga addinin musulunci suka ƙirƙiro hadisai na ƙarya kasan duk abin da kake so ya samu karɓuwa a wajen jama'a marasa fahimtar addini haɗa shi da kiɗa da waƙa aqida in an hada ta da kiɗa da waka jama'a sai su haɗu ƙungiya in an hada ta da kiɗa da waka yanzu yanzu sai ta samu karbuwa wajen jama'a daga cikin abubuwan da malamai suka aikata na ƙirƙiro hadisan ƙarya shekul islam ya ba da wani misalin hadisin da suka bayar na ƙarya ya ce annahu Lama basharar لما بشر الفقراء agniya a إلى jannati babu shakka annabi Muhammad ya gaya masa habbansa cewa talakawa su zasu fara shiga gidan aljanna kafin mawadata wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah hadisin yana cikin sahihu tirmizi sahihul jami'i sagir hadisi na 4228 annabi sallallahu alaihi wasallam yace fuqara'ul muhajirin yadkhuluna aljannata qabla aghniyaihim bi 500 amin manzon Allah yace talakawa muhajirai yana gaya masahabbansa duk suna zaune annabi ya ce musu muhajirai talakawa su zasu fara shiga aljanna kafin mawadata sai sun shiga aljanna sun zauna sun huta sun miƙe ƙafafunsu da shekara ɗari biyar kafin mai kuɗi zai shigo wannan hadisin ya tabbata daga annabi muhammad akwai riwaya ta al'imamu muslim manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Habbai. inna fuqara al-muhajirin يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا wannan riwaya annabi ya ce matalauta waɗanda suka yi hijira za su riga mawadata shiga aljanna a ranar alƙiyama da shekara arba'in akwai wata riwayar kuma har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar sahabinsa ya ce a ta'alamu awwalu zumratin tadkhulul jannata min ummati ka san tawagan farko da za ta shiga aljanna cikin al'umma ta kuwa annabi ya bada amsa ya ce fuqara'ul muhajiri waɗanda za su fara shiga aljanna a ranar alƙiyama talakawa ne muhajirai ya atuna yawmal qiyamati ila babil janna za su taho ƙofar aljanna idan sun iso wa yastaftihuna sai su nemi a buɗe musu ƙofa. fa yaqulu lahumul khazana sai mala'iku da suke tsaron aljanna su ce awa qad mutum har an gama muku hisabi yaya aka yi kuka zo da wuri suna cewa a buɗe mana ƙofar aljanna su mala'ikun suna mamakin saurin zuwansu har an gama muku hisabi sai waɗannan talakawansu ce bi ayyi shay'in nuhasa to mu kuma wani hisabi za a mana wanda ke da laifi shi ake mar hisabi a wannan rana daidai ne ka cika baki wannan hisabi za a mana mu kuma wa inna ma kanat asyafuna ala awatiqina mu rayuwar mu gaba daya ba mu taba aje takobi a ƙasa ba takobi na wuyan mu fi sabilillah za a yi gabas yaƙi nan muka nufa an gama ina za a yi kudu ne to nan za mu je daga nan mu yi arewa